kun gane ko wa'anna anna kunna na qulu wa'anna kunna na minha maqa'ida lis na faman yastami' mu mun zama gabanin aiko wannan mutum da an ka aiko muna zama gare ta maka'ida wato wuraren zama lissami don saurare don mu saurari abin da ke faɗa mala'iku mu kawo mu faɗa bokaye amma ya sami al'adu wanda ya saurara yanzu ya jillahu shihabar da zai samu yula an bage masa don a jehe shi da ita kursi da lahu liyurma biya an bage masa don a jehe shi da ita yanzu bai yiwuwa kenan wa wa anna lana da mu ba mu sani ba asharun uridi min fil alli wato lokacin da muna yawon nan muna kokarin zuwa sama mu yosa ta saurare an hana mu to ba mu sani mu ya auku cikin duniya shin wani sharri ne an kai nuhi da wanda a cikin ƙasa har abin na taho a fada su fatsan ba su sani ba am arada bihum rabbuhum rashida ko ko ubangijin su yayi niyyar wata shiryuwa da su ne don haka an hana muna mu dauko wani abu mu ƙara ƙarerayi mu kai ma bokaye kun gane ko وأنا من الصالحون وإنا الصالحون ومنا دون ذلك كنا to wa na min nasalin wata mu daga cikin mu akwai mutanen kware bayan da muka saurari Qur'ani yanzu mun musulunta wa min nadun zalika akwai waɗanda yake ba su yi imani ba qawmun ghairu salihi akwai mutane daga cikin mu kuma wanda ba su ba na kware ba su yarda ba kunna qara'ika jadda mun zan wato kabilu wato jama'a jama'a firaqan wato jama'u mukhtalifin wadanda mun kasaba ne wa kafiri ne asalin firqa yankin abu kamar kan yanke fata mun zan daban-daban wa domin cikin su akwai abin nan akwai kiristoci cikin su akwai yahudawa akwai kuma waɗanda yake suna akan al'ada su ta ta shaitana wa na zanan na wa wa'anna zanna ta mu mun tabbata Allah ne wajen Allah ba za mu buwaye Allah ba fil ali cikin ƙasa wa lannu wajen zahu harba kuma ba za mu iya buwaye Allah ba dan gudu ai la nafu ba mu kuce masa ka'ini na fil ali aw haribi min ha ila samai mun zauna cikin ƙasa ko mun gudu ne zuwa sama mun tabbata yanzu ba mu iya tsere masa mun yi imani wa na lamma sami'na al guda wa inna lamma sami'na al-huda lamma mu lokacin da mun kaje shirya ana karanta mana qur'ani amanna bihi mun imani da shi kun ga wato kenan lokacin da suke waɗin wannan ji ɗaya sun kai sun kai imani ashe yana yiwa mutum ya shiga addini ba da an yi mai tarkini ba in ya ji ya karba shi da kanshi mm. ya ji ana labarin addini eh ya karba ya karba ba tare da ya karbi hannun wani ba eh yayi ashe kenan masu karanta littafai su ci gaba da addini yayi yayi musu Ah, ah, wato daga cikin mu imani da shi wa man yumin bi rabbi duk wanda ya imani da ubangijinsa fa la yakhafu bahsan bai tsoron wata nakasa ta same shi daga ayyuka ne na kwarai wala rahakan kun ba za a kallafa masa a ƙara masa wani mugun aiki daga cikin muyagun ayyukansa ba wa anna al wa inna al muslimun wa sanana lana fa wa min al muslimin mu daga cikin mu akwai musulmin kwarai waɗanda na miƙa wuya zuwa ga hukuncin ubangiji wa al qasim akwai na karkace wato kasada wato ya karkace a kasada yayi adalci kina cikin waɗanda ke kara mu hamza ko abin nan kun gane ko wato waɗanda sun ka karkace da kafircin su wa ma aslama duk wanda ya miƙa wuya ga zuwa hukuncin ubangiji fa ulaika ta daura shi da su sun dauranci sun nufi su abin nan shirya ai kasa hidayatun sun nemi shiriwa وأما القاسطون وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأما القاسطون أما وأننا كركتي وكانوا لجهنم حطبا سنزم أبن مكامشي جهنم وقودا أبن مكامشي وأنا وأنهم في إثنا عشر موضعا أنا أنا أنه تعالى وأنا من المسلمون وما بينهما دابين تكن نفرقوا دنا قرشي bikasari ha istinafan kun ji qira'an warshi duk kasara ne wato an yi muna wahayi farkon kullun yana fara magana kun gane ko wa hadha akhiru kalamil jinni wato in an dauka anna anna to kowane mazdari ne an yi muna wahayi kada kaza an yi muna wahayi da kaza to wa hadha akhiru kalamil jinni kun li ahlihim shine karshen wato maganar aljannu ga mutanen su fa fihi irshadun lin nas ala anna allaha yu'awwilu li rasulihi man yattabi'uhu min ghayrihim kuma ga wannan akwai shiryarwa ga mutane na cewa ko dai mu yarda da abin da annabi mu dan mu ya zo mana da shi in ba haka na ba sai Allah ya ba ya ba wasu sa'a su bi shi idan tawallaw in su musulmi dan in su mutane yan uwansa sun sun kake shi fala aulalahum abinda ya ga mutane an yusari ilai su yi gauga zuwa gare shi bi imanin su yi imani wala ya saka bi ru'anu kar su girman kai su bashi wa fa yadallu su kasasta thumma bayyana ta'ala fi ma yati lil mustakabirina an ittiba'i abin da an tafi an bayyana halin masu girman kai ga bin manzanni wa allahu istaqama wa allahu istaqamu ala tariqati la atqaynahum wa Allah kamu kuma an yomin wahayi cewa da su mutanen da ake wa wa'azi sun daidaita ala ta bisa ga hanyar musulunci wa taraku takabbur an sun kabar girman kai da daggare shi la asqainahum ma an gada mun shayar da su ruwa wanda yake mai yawa ai kathira mai yawa minas samai ai la wasana fi dunya da mun yalwata musu cikin duniya wa basatna lahum arzqan mu shin hida musu arziki wa qasara ala zalika alma'i yace mu shayar da su ruwa li'anna alkhayra wa rizqa kulluhu fil madad domin duk asali ga ruwa ne wa huwa hukumun mustamir wannan hukunci ne wanda ya doge fi kulli hin ga kowane lokaci idan sa kamar na ala islam in musulmi sun ka tsayu akan musulunci rafa'akumullahu ala bayan sai Allah ya dauka su bisa ga usul wa hadha mislu qawlihi ta'ala li isra'ila fi suratul ma'ida walau annahum aqamu at-taurata wal injila la akalu min fawqihim min tahti arjulihim kun gane ko wasu amala tariqa sannan yace dinnan tariqa wa Allah wasu wastaqamu ala tariqati alhali cikin qur'ani duk inda an kace tariqa ko tariq karkatar ta hanya duk inda an kace sabil hanya kwarai to nan an yi amfani da tariqa an kace da sun tsayo akan tariqa badala sabil maimakon a ce wa Allah wasu wastaqamu ala sabili لأنهم كانوا يرون anna ما يدعون إليه suna ganin abin da ake غريش كأنه طريق gare shi kun gane ko abin nan da suke gani karkatacce da sun bi shi da za mu yi da wannan wai ai abin nan domin suna wa suna na cikin a sha wato akwai kalmomi cikin qur'ani wanda yake in kun dibi wato abin nan um, um, um, ni sunan littafin na abin nan na malam abdullahi uh, na abin nan tafsiri Eh? ba ihya'ul afai na wani abin nan wannan karantar da yake yi yadda ake yin tafsiri ba tafsirin ne ba eh, ba bahar ba akwai littafi alfiya ta abin nan na abdullahi eh, ba fara'id bayan fara'id jalila akwai mai min sa don fara'id jalila bai zan tabi ba bai zan bai kai dubu ba wato ciki yake bayyanawar kamar abin nan sabil da tariq sabil hanyar kwarai tariq mugunyan hanya madda da amadda madda ya ya dade shi da azaba wa kun bi amwalin wa banina wa maddahu min al azabi madda ah, khata'a da khata'a khata'a yayi da gangan khata'a yayi kuskure kun gane ko daga a kasada da kasada a kasada yayi adalci kasada ya karkace haka abin nan hmm. kamar nan da ma an ce duk ma ɗariƙan ce ai an ce launi saboda ka su ba su tsaya ma bisa karkata eh wato abin suna ganin ta karkatatta to da sun tsaya akan ta ba su sani ta kwarai ce ba domin duk abin da mutum bai yarda da shi ba yana ganin karkatacce ne hmm, to ci gaba linabta da mufi تنهم فيه وما <laughs> ga saurani yuribu an zikri rabbihi nasluku azaban sa'ada linabtalahu fihi Allah yace wannan abin nan eh, ko la asqaina huma an gadaka kuma wato kenan ni'imar duniya ko an baka ita in ka Allah an ka baka ni'ima kuma ni'iman nan jarrabawa ce za ka yi kamar yadda Allah ya ce ko kuma dukiya za ta karkatar da kai za mu ba su wadata kuma don mu kara musu don mu jarraba su da ta biran fi wato gadni am fin kom wa na alam musan kaifa shukrahum ya gode su take ko ilma zuhurin wato bayyanawa domin Allah ya san abin da zai auku wa man yu'ul an dhikra rabbi duk wanda ya karkace daga ambaton ubangijinsa shine qur'ani wa mashtamal alaihi da abin da ya kunsa yasluku Allah zai shigar da shi azabansa da azaba wanda ke kullun karuwa take yi kun gane ko kullun sama take yi alu ai kullun ɗaukaka take yi ai azaban eh, ya gami ruhu wato azaba wanda yake za ta ruhe shi Waya alu ta ɗaukaka da'ima har abada Waya ya dadu alai ta ƙaru gare shi kullun cikin wahala yake kuma kullun bai bacci tunane yake gobe ya zan zance eh, ci gaba وأن المساجد وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا كما أن يوم وحيي cewa annal masajid lillahi wuraren sujuda to na Allah ne ko ko masallatai na Allah ne ala annahu sama'a ko ai uhiya ila ilayya annal masajid an yi min wahayi zuwa abin nan inji ubangiji an ji annabi an yi min wahayi annal masajid wato wuraren sallah muwadu salati jam'u masjidin wato masallaci bil fatahi muradun bihi al'ada gabubuwan da ake sujuda da su ta fil hadisi wannan sun ka taho ga hadisi shine goshi aljabha da hanci da guwayu da hannaye wal qadama da kafafu waɗannan na Allah ne wa huwa qawlu sa'id ibn musayyib wannan shine magana sa'id ibn musayyib ibn habib saboda haka baya halatta ka durƙusa ga da kowa in ba Allah ba da su wal ma'ana anna hadhihi al'a an amalla Allah biha Allah ya yi ni'ima da su fa hiya lahu nashi ne shi dai ake bauta ma da su fala ta da ufiha aw biha kada ku yi in an ɗauka masallatai kada ku kira kowa ciki in an ɗauka da su abin nan gabubuwan nan kada ku bauta ma kowa da su ma Allah kada ku bauta ma kowa tare da Allah da su bi an tushriku fil ibadati lillahi kada ku hada kowa ga ibada aw tasjudu li ghairi Allah ko ku yi sujuda ga wani Allah wa amma al inhina amma fi tahiyyati ga gaisuwa misal tahiyyatil ajam kamar irin gaisuwa uh, ajamawa kun gane fa haramu idza saduka annahu uh, sujudun ruku'un fa ya harumu eh, eh, idza sadaka annahu ruku'in shi an ka abin nan idza sadaka annahu ruku'un abin nan eh in ya inganta cewa ya kai ga ruku'i to ya zan haram kun gane yaya ake ce marku'i shine ka duka yadda guwayyunka sun yi kusa ga hannayenka sun yi kusa ga guwayyunka in ya zan kai duka wadda ta kai haka nan to ya zan haram wa illa in fa ya zan sadda kai ɗaya kai fa yukurahu sai ya zan makaruhi a'a dakata nan ko to kuna iya hankuri to ci gaba to madalla to eh wa annahu وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه libada. to maganar da an kayo can waɗanda ake wa wa'azi ne yadda halayensu yake to nan shi ko mai wa'azi ga yadda yake walamma ha ko ha ne akwai alif ha ko naha ta'ala daidai walamma naha ta'ala an ibadatu gairi lokacin da Allah ya hana a bauta mu wani sabil masajid da gabubuwa a fiha ko ko cikin masallatai ma a huta a bauta ma kowa tare da shi bayyana halar da'awati ya bayyana halin kira kuma bakala ya ce wa annahu lamma qama abdullahi kuma lokacin da bawan Allah ya tashi wato shine Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya da'uhu yana kira zuwa ga ubangiji ya abudu yana bauta ma ubangiji ban na khalil kadu yakununa alaihi libada su aljannun da sun ka saurari karatun shi sun yi kusa su zan wato wani akan wani akan su dan fari asalin libdu wato abinda shin hidar da ake azawa ga dabba kamin a hau kun gane wato wani akan wani kalli bari kamar yadda kenan da ake taruwa ana shafa waliyai shekunai kun gane ko fi rukubi ba alihin ba sashe na hawan sashe izdihaman don matsayitsayiniya wa hirsan don kwaɗe ala sama'il qur'an don sauraron qur'ani wa ta'ziman lidda'i kuma don girmamawa ga mai kiran allazi sami'u minhu alquran da sun kaji qur'an da gare shi wato sun suna ta gogoriyo su samu albarka su shaho kun gane kul ce قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل يا محمد كتي يا محمد الذين اجتمعوا عليك قوانا سنك تترق لبدا واتبوا أكون واني wa fil qira'ati qala shi da'i mai kira ya ce lil mad'uwi na ya ma waɗanda sun ka taru suna kokarin shafar jikinsa alladheena yu'azzimuna wanda ke girmama shi kai la yatajawazu bihi haddu shari'a shi kansa inda ya bari ana ta ana shafar jikinsa ya wuce haddin shari'a kenan to ga ya ce inna ma ad'u rabbi ni ina kiran ubangiji na kawai ilahan abin bautawa ban ce ni abin bautawa bane balle ku to kuna bauta ne wala ushriku bi ada kuma ban hada kowa da shi uku ina kiran ku ila ibadati rabbi zuwa ga bauta ma ubangiji ina wa kuma wanda yake ubangijin ku ban ce ku to ku bauta min ba kun ga ashe kenan baya halatta mutun ya kyale ana ta bauta masa na'am eh, qul قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل كوكو قال يتي inni la amliku lakum daran ni ban mallaka muku wata cuta ban iya tunkuɗe muku wata cuta wala rashadan ban iya jawo muku wani alheri in ya zan annabi Allah ya ce masa bai iya yin haka nan wani shehi ke kawo abin nan cuta ko abin to ci gaba قل إني لن يجيرني من الله أحد ولنجد من دونه ملتحدا قل كتير إني لن يجيرني من الله أحد ني كينا إن دي هنا سابع مع الله wato ba mai iya tsare ne daga Allah min azabi daga azaba shi in asaitu ina saba masa walan da min dunihi da, kuma ban samu wurin fakewa ba ga Allah ba babu wani wanda zai tsare ni inda har na saba masa annabi ho ake cewa kace ka faɗa mutanenka to illa balaga illa balagan min Allah wa risalatihi ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا إلا بلاغا واتو بان ملكا muku komi ban iya kawo muku komi abinda babbanci kawai wanda nake iya kawo wa da manzanci zuwa gare ku manzancin nan daga Allah ai anhu daga Allah wa salati haka nan da manzancin da abubuwan da ya ce in haɗa muku ai alayya ko balagan wato wanda ya azamin abin adafan ala balagan wa ma bayan musanna min wal musanna itiralun nabi al istita'ati wato ban iya komi ban iya kuɗe cuta ban iya eh, kawo alheri jawo alheri gaira ma zikir sai dai i da manzancin nan shi ɗaya nake iyawa wa man ya asila kuma ina muku gargadi duk wanda ya saba ma Allah wa rasulahu ya saba ma abinda manzon Allah ya faɗa shine tauhid wala min bai imani ba fa inna lahu nar jahannam to yana da wutar jahannama khalidina su waɗanda an kasa a ciki suna masu dawama ciki fiha ciki abadan har abada ay yadkhulunaha muqaddaran khuluduhum fiha abadan an kaddara musu shiga har abada wato nan kun ga mai wa'azi kenan yadda zai tsare kai nayi in ba haka nan ba sai ya komo shi kuma ya zalla gwani yana kuna kansa yana ba wasu haske hatta idara'u حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا حتى إذا رأوا ما يوعدون wato ana faɗa musu amma ba su iya ganewa ba su iya bi wato ba su gushewa bisa ga kafircin su ila an yarau ma yu'aduna har su ga abin da ake musu gargadi da shi ake kyace su da shi min azabi na azaba fasa ya lamuna inda hululihi biyun za su sani lokacin da azaba ta samu gare su ranar badar ko kuwa ranar kiyama za su gane ma a da afna sun wane ne shi raunin mai taimako wa a aqallu ad wane ne karancin wato yawa ga hada a awanan um, abin nan mataimaka ahum amul mu'minin shin su ko ko mu'minai alal awwali kamar yadda da suna hana a gina masallatai a abin nan limaman su ba su iya komai ba liman bai iya karatun qur'ani alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim sannan kuma a ce a bi shi ko a hidda shi ko a nada na kwarai ko ku bari mutane su ta su yi masallatai yanzu hmm? arhaman <laughs> ko fayyan kina an ba ba'aluhum istihza'un ko mata hadal wa'd ko wasu wanda sun kace mata hadal wa'd yana da irgili ne ko ba haka ba so ci gaba قل نذري أقريب توعدون أم يجعل له ربي أمدا duk wanda an ka ce a yi masallaci saboda limami bai iya ba ya ki hidda wancan sannan kuma ya hana su yi ya zan kafirki ne ya za a rashi ne hmm. eh, eh? ka ce in adari a ƙarin a aduna kuma ka ce ni ban sani ba da nake ce muku akwai tashin kiyama ko ko akwai azaba tana zuwa ban ce na sani ba in adari wato ban sani ba a ƙaribin matu aduna shin abin da ake muku wa'adi yana zakkuwa kusa yake am yaj'alahu rabbi amada ko ko ubangiji na yana sa mai lokaci wanda yake zai zo ban sani ba gaya wa ajalan ya sa mai waje illa alamu illa ba wanda ya sani sai shi عالم الغيب عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا عالم الغيب الله شي يسا أبين دي فكو أي ما غاب عن العباد أبين دي فكو غبائي فلا يظهر على غيبه أحدا وبنجي باش بينا أسيرين سغا قوة من الناس لغا تكون متاني إلا من ارتضى إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا واتو الله بيو فإن أسيرين سققوا سيدي وان دي يرد شين من زنسا يشفتا مسدا يفتا من متاني فإنه ما إطلاعه على ما شاء منه إن الله يفتا من قوان منظوم أبين دي سو مؤجزة لو شتا مؤجزة غريشي yasluku min bayne dai min khalfi rasada sai ya sanya masu tsaro mala'iku masu tsaro bayne dai min bayne dai gaba gare shi wa min khalfi da bayansa mala'iku ya fazu su tsare shi hatta yuballiga hatta yuballiga wahayi ila manzancin nan fi jumlatul wahyi cikin jumlar wahayi wato kenan kamar yadda wasu ba su tafsiri ke cewa <coughs> wato wai annabi lokacin da an kace eh, abin nan mm, eh, mi sunan abin nan Eh, cikin suratun abin nan najam mun lata wal uzza wa manata thalithatul ula wai bayan da ya karanta waccan abin nan bauta ma Allah sai wai kuma shaidan ya samu dama ya sanya wannan cikin bakinsa wannan ƙarya ce wato yahudanci ne wato lokacin da ake faɗa ma annabi wani wahayi mun yi maganan nan cewa wato lokacin an faɗi shi annabi bai faɗin karya bai faɗin son zuciya ko kaɗan sannan kuma an ka faɗi yadda jibril yake da ƙarhin da aggare shi sannan kuma da eh, zumuntar da tsakaninsa da annabi ta sanayya sannan bayan haka na in za a aiko wahayi sai an saukar da shi bai san mi zai faɗa ba har gaba ga annabi tsakani ne da shi sai ka zira ibi sannan Allah ya gaya masa abin da zai gaya ma annabi a wannan lokaci to kuma bayan ya gaya ma annabi a wannan lokaci kuma sai a sa mala'iku gaba da baya ga annabi shi ma har sai ya gama haɗi ga mutane don kashe ɗan koya kusa. Oh. wannan ai wani addini ne ake son a nuna tatsuniya ne kun gane kun abin ai mala'ika ya fazo na tsare sha ta yi balliga fi jumlatil wahayi ai fa innahu ta'ala yasluku min min jami'i jawanibir rasul zai sanya daga dukan sasannin manzo wanda anka aiko inda inda izharihi ala lokacin da anka faɗa masa gaibi harasan don a sa masa masu tsaro min mala'ika ya rusu na tsare shi min min ah, ta'arul shayadi ne kada shaydan su gitta shaydan su gitta masa lima azharahu alai ga abinda Allah ya bayyana gare shi min guyubi na fake ai muta'alliqati bi risalati wanda ya hadu ga manzancin shi hatta yuballighahu lil mursalin har ya kai ga waɗanda an ka aiko kun gane to liya alama ليعلم أن قد بلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحاط بما لديهم وأعطيه كل شيء عددا ليعلم دون يبين دون الله يا سني don ya bayyana an karbi ablagu wato lalle abin annabawa sun yi da manzanci sun yi da risalati rabbi manzancin ubangijinsu kun gane ko wato abin nan bi jam'il lamiri bi ma'ana man wa hada bi maladain kuma ko da yasa tsaron nan ba wai don abin na rikita gare shi ba shi ya kewaye duk abin da an tsagare su liya alama zalika ko wa sa kula shi kuma ubangiji ya lisa ya komi adadan ga adadi ya san kidansa da komi wannan tamyizu wa huwa muhawwalun anil maf'uli wal aslu sa adada kulli shay'in Allah ya lisa ya adadin komi fa suratu bada abil wahyi ita sura ta fara da wahayi min Allah wa hata mabi wasu sannan kuma ta sifanta ta cika da sifan da sifan Allah ta'ala bi kamalil ilmi da cika ilmi liyasta dalla alal hikimati don liyasta dalla don shi hujja alal hikimati ga hikimar da aka shi fi ma ta lamma na ga abin da abin nan sura ta kunsa min al ahkam na kunce kunce wa adabi da duban da kira ilaihi zuwa gare shi الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سورة المزمل بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا بسم الله الرحمن الرحيم سورة المزمل مكية وهي تسع عشر آية aya goma sha tara ko kuma sa aya ishirin wa madu har da isi bayanin riyadati riyada shine abin exercise koyo mutum ya saba wa tarbiyyar da reno al-islamiyya na musulunci fi awwalin nubuwa ta farkon annabci al-idadin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi li ta takalifi risala an aza musu aiki mai nauyi don a shiryar da su ga ɗaukar wahala waliyam ka uswatan lil muslimin wannan kuma ya zauna abin koyi ga musulmi bismillahi rahmani rahim ya ayyuhal muzammil ya wan ya bihi hina maji'il wahyi lahu khawfan minhu li haibatihi wato in wahayi ya zo gare shi sadda na sabo sai ya lullube wato yana jin tsoro sai Allah ya ce masa ya kai wanda ya lullube ba magana lullubewa ba ce um qumil laila wato ka tsayu ga dare duka salli waƙin bai ne daina wato ka tsayu gaba gare mu bil munajati da ganawa da ubangiji wal unsu da ɗebe wakiya bai ma unzila alaika ga abin da anka saukar illa qalilan sai kaɗan daga cikin dare wato ka zauna cikin ka tsayi tsayu cikin dare sai kaɗan nisfahu nisfahu aw unqus minhu qalila nisfahu wato ko kuma abin sai rabi Eh, wa qillatu bin nazar ila al kulli ko gane ko don rabi wato ka in an ce duka ya zan kadan aw in qasmin qalila ko ko ka rage daga rabi qalilan kadan ila sulusa zuwa sulusi dare ko ka rage rabi ko ka rage sulusi saura duka kai ta ibada kun ga wata wannan akwai wahala kenan kwarai annabi sallallahu alaihi wasallama daukar nauyi sannan kuma ba karamin yaro ba wanda ya kai shekara 40 ai kun ga ko da yake ya kammala dai amma akwai wahala to ci gaba anzid alai waratilil qur'ana tartila awzid alaihi ko ka kara akan sulsain wato akan nisfi wato ya kai sulsi biyu au litakhayyir wato kenan ko kai wannan ko kai wannan waratilil qur'ana tartila sannan ka karanta qur'ani ba da gaugawa ba shine tartili wato karanta alhamdulillahi rabbil alamin kamar yadda mai karatu ke muna fi tilawati tartilan wato karantawa eh, kun hamta kun karatu cikin natsuwa wato ana gane abin da ake faɗa inna sanulqi inna sanulqi alayka qawlan thaqila wato kai tattalin dauka wahala za mu wato mu za mu za mu jefa ma wata magana wadda an mai nauyi muhiban mai tsoro au shadidan lima fi ko ko mai tsanani saboda abin da a cikin takalifi na wahalce wahalce kun ga kenan sai mutum ya abin nan sai an shiri kun ga yadda ake wa soja abin nan eh, eh, training inna nashi'atal layli inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu mutila to inna atan layli kuma wato sa'ar dare wato tsayuwa ta dare ba da nan wato tashi da dare nasha'a ya zabura hiya ashaddu wata'an ta tsananin wato natsuwa biwadna darban ay ashaddu sabatan ta tsananin tabbatuwa lil qadami ga kafa wa rusuhan da tabbata fil ibada ga ibada wa fi qira'atin wa ta'an biwazni qitalan muwafaqata sam'i lil qalbi a wannan lokaci abinda mutum ke faɗa zuciya na ji ta hi abin ta hi fahimta sosai ala tafahumil qur'ani ga fahimtar qur'ani wa wa aqawamu qila kuma ta ahina tsuwa wato ta tsayuwa ga magana ay abu yanu qaulan ta bayyana ga magana cikin dare ko ana bacci kai ka tashi kai tai eh, shi ne da raban what out bi wazni hmm. to ci gaba إن لك في النهار سبحا طويلا كما كان هذا أتكن رانا sabhan awila wato abin nan tasbihi mai tsawo tasarrufan fi ashgali ko kana da wato lokacin kenan da zaka yawo ka nemi abinci ai tasarrufan fi ashgali ga ayyukan la tafrugu fihi li tilawatil qur'an cikin rana ka bar shi don neman abinci da dare kuma ka shagala da ibada a wannan lokaci ba saukar da hamsu salawati ba to wazkur isma rabbika wazkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila wazkur isma rabbika ambace sunan ubangijinka ai dum alaihi ka dawama akan ambata sunan ubangijinka lailan wa harin dare da rana ala ayi washin kana bisa ga kowace jiha min tasbihin ko kai tasbihi ko ko Allah a tahlil wa tahmid da godewa wa salatin da yin abin nan yin sallah wa qira'atin da wa qira'atu qur'an da karatun qur'ani wa dirasu ilmi da karatun ilmi wa qila qul bismillahir rahmanir ko ko ana cewa in za ka karatu ka fara da bismillahir rahmanir rahim fi ibtida'i qira'ati ga farkon karatunka sawa'un qira'ata fi salati kai sallah kai karatu cikin sallah ne o kharja ko wajenta wa amma malikin an daga maliki riwaya ta fi qira'ati salatil farila shin in za ka karanta fatiha za ka ce bismillahir rahmanir rahim sannan ka kama fatiha ko ko a'a wala khilafa inda fi nawli amma ga nafila malik bai da khilafa na cewa in mutun yayi ba ni. annahu jaizun halan ne aw mustahabun ko ko mustahabi ne ga farilla an kai khilafa wa tabattali ilai kuma ka yanke zuwa ka daga mutane duka ilayhi zuwa ga ubangiji fil ibadati tabtilan yankewa kada ka damu da kowa sai abinda Allah ya ce kawai ai batala ko ji a bihi ri'ayatan lil fawasili wa huwa malzumu tabtili wata dama annabi sallallahu alaihi wasallama ya yanke daga kowa sai abin sai ga Allah wa tabattali ilaihi tabtilan ka yanke zuwa ga ubangiji yankewa wato baka damu da kowa ba sai shi to rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa hu فاتخذه وكيلا zuwa ga ubangiji wanda yake shine ubangijin mahitar rana da wurin faduwarta ba abin bautawa sai shi fattakhizhu wakila kuma ka rike shi shine wanda zaka wakkala al'amuran ka gare shi ai ka wakkala al'amuran duka zuwa gare shi واصبر واهجرهم هجرا جميلا واصبر على ما يقولون كما كذا كذا مودا زاجي ما سو زاجي wato kai hankuri ga abin da suke faɗa ai ma yaquluhu nasu min al'adha wato abin da mutane ke yi na cutar da kai wa hajaruhum hajaran jamila ka kaurace musu kauracewa mai kyawo la jaza fihi ba wai don kasa hankuri ba wala tukafi musannan kuma kada ka saka musu in sun zage kai ka zage su wato darihim kuma abin nan ka kai lallashin su wakil amrahum ila Allah ka jingina al'amarin su zuwa ga Allah fallahu ya kafikahum Allah zai isan ma daga gare su to ci gaba وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا وذرني والمكذبين كبن دما سكال يتعو القرآن أبين لك كيف هذا kun fahimta ko wal ma'ana ana kafi kahum wato ni zan isa masu wahum sanadi da sanadidu shi ne shugaban quraishawa kada ka damu da su ah, ulin mata waɗanda yake dama masu wadata ai ke faɗa don me za a fi su ah, wa mahirhum qalila kai musu jinkiri jinkiri dan kadan min zamani fa qutilu ba'da yasiri an ka kashe su bayan dan lokaci kaɗan min badarin wato abadar to ci gaba إن لدينا أنكالا وجهيما إن لدينا أنكالا وجهيما wato kuma wato abin nan ina ladina an kalan wato wurin mu akwai maruruwa masu nauyi quyudan maruruwa fiqalan masu nauyi jam'u nakilin ko bi kasadin nuni nakil wato shine mari wajahi ma kuma da wuta mai tsanani na ran muhurik a wuta mai tsananin kuna muna da su wanda za mu sa musu wata aman za mu sa wa ta'aman za wa za da abinci wanda yake mai sa ma kara ya gusu bihi min alhalq mutum in ya ci zai ma kare guya ba zai wuce ba wa huwa zaqum aw au aw shawkum min ko wata kaya daga wuta la ya kharaju wa la yanzil in ya shiga bai hitowa kun ba zai sauka cikin ciki ba wa azaban alima da azaba mai tsanani ziyaratan alama zikir ƙari bisa ga abin da an ka ambata aliman kadzaban nabi sallallahu alaihi wasallam ga wanda ya kareta annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tsare mu yawma yawma tarjufu al-ard wal jibalu wa kana fil jibalu kasiban mahila to yawma tarjufu al-ard wato wannan musiba yaushe za ta samu gare su za ta tabbata gare su ranar da ƙasa ke makarkata waljibal za ta motsa waljibal da duwatsu wa kanat aljibalu kathiban duwatsu su zan kamar tudun rairai ramlan mujtami'an wato tudun rairai wanda ya hadu mahila wanda yake mai zuba sa'ilan ba da ijtima'i bayan ya hadu wa huwa min hala yahilu ya zuba wa asluhu mahayul sannan an ka abin nan an ka yi kasara abin nan an ka mai an ka mai da abin nan kasara don ya tana kusa gare shi an ka ce mahil kun gane ko to ci gaba inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula bayan an wa annabi magana an ce shi ta ibada don eh, abin ya saba kuma eh, kada ya damu da wanda ke kiyayya da shi ga wannan aiki to an ka komo ga masu kiyayya an ka fuskance su an ka ce sun fata ila quraishin faqala inna arsalna ilaikum mu mun aika zuwa gare ku ya ku mutanen maka da sauran mutane gaba ɗaya suna bin ku mun aika muku rasulun manzo shine muhammad sallallahu alaihi wasallama shahidan alaikum wanda zai muku zai shaida cewa ya isuwa muku ku kun kaki domin shahida alaihi ya mai mugun ya shaida kenan kun gane ko kama arsalna ila fir'auna rasula kamar yadda mun ka aika wani manzo zuwa ga fir'auna shine musa alaihi salam fa asa fir'auna فعصي فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فعصى فرعون الرسول سي فرعون يسابع من ظنن دا أنك أيكا مسا فأخذناه أخذا وبيلا منك سي منك كاما شكامو وان ديك ما يسأنني شديدا ما يسأنني منه المطر الوابل روا ما يسأنني والوبيل الوخيم يتسا تشيون تشكي wazanan wa ma'anan kun gane to ci gaba fa kai fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alu al wilda shiba to ya ku dai abin quraish fatirun bi kana wa'duhu maf'ul fa kaifa tattaquna ya za ku kare kanku daga azabar ubangiji in kafartun in kun kafirta ba ku iyawa kenan kaifa tu eh, ko tujaduna alwiqaya ko tajiduna alwiqaya tujiduna alwiqaya za ku samu abin nan eh, kariya allati taqi anfusakum wanda yake abin nan za ta tsare rayukanku idza kafartum in kun kafirta a nan duniya wal ma'ana la sabila lakum ila taqwa ba ku da wata hanya kenan ta samu abin da zai kare ku daga azaba wato yawmun ga yawman ga wata rana ya ji alul da su shi ba wa shinin nan wanda ke sanya wa yara su zama su rukura li shiddati hauli don tsananin tsoron shi wa huwa yawmul qiyama wal aslu shi shi shi ba wato asalin wato abin nan shin na shi ba lamma a ce shuba wa kusira ko shuba shuba to lamma sannan ya tana da nauyi sai a mai ta kasara kun gane ko ya eh, eh, fi wa yuqalu fil yawmi shadidi ana cewa yawmun yushibu na wasil adfal yini wanda ke sa kurkura ga abin nan um, gashin gashin goshin yara wa huwa majazun mursalun wa sara haqiqatan bil urfi sama wato ran nan tana tsatsagewa a wannan yini ta tsatsage don saukan mala'iku ai bi zalika al yawmi lishiddati don tsananin sa kana wa'aduhu maf'ula wa'adin Allah ya zan koko wa'adin wannan yini ya zama maf'ula mai aukuwa wanda za a aikata Kuwa kawa inu lamahala mai zamowa ne ba makawa. Inna hadu da Inna hadu da yi taskira ila Rabi Sabila. Inna hadu da yi la'aya waɗannan ayoyi masu koratarwa taskirawa ta wa'azi na ga talikai Kamansha ta faɗa ila Rabi Sabila duk wanda ya so shirke hanyar kwarai zuwa ga ubangijinsa wato na tariqan bil eh, bil imani wa ta'ati wato kenan shi imani shi bi abinda Allah ya ce shi kun gane shi yadda abinda Allah ya ce shi inna rabbaka إن ربك يعلم أنك تقوم أدنيه من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن توفوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضي وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم wannan aya kusan ita ce ta biyu ga tsawo cikin ƙur'ani. inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adana wato Allah ya sani bayan an ya yi tarbiyya ta sallah da abin nan kuma abin nan kada ya damu da abin da mutane ke yi an ka ce su har in sun same shi ga abin da zai same su to yanzu da tarbiyyar ta cika sai Allah ce inna hadhihi tadhkira wannan a inna rabbaka wato ka ya alamu annaka da na ya san kana tsayuwa mahi karanci min sulusai layl ga sulusin biyu na dare wato kusan sulusi biyu na dare dan abin da kake rage kaɗan ne ciki wa nisfihi wa sulusihi ko kuma kakan tsayu rabi kuma kana tsayuwa sulusi bin nisfi adafun ala ala adna wa bil jari wato ita ce abin nan qira'a habs wa nisfihi wa adafun ala wa qiyami kadhalika nahu ma amara bihi awwal sura haka nan wajen farkon sura eh, wa wa ta'ifatu min alladhina ka tsayu da wasu jama'a waɗanda sun sun kai imani tare da kai atafun ala lamiri taqum ko ka tsayu kuma waɗanda uh, sun kai imani sun tsayu tare da kai wajaza zamin gari takidi da fasili wato kenan atafi akan abin nan wata ifatin min alladhina uh, kai wata ifatin min alladhina ma'ak domin asali ba a yin atafi ga ismi ga fi'ili ga abin nan lamiri muttasili sai an kawo lamiri fasili ba a cewa uh, qumtu wa zaidun sai ka ce kumtu ana wa zaidun kun fahimta ko sai an samu wani fasli kamar ka ce kumtu yawmal jumu'ati wa zaidun wannan ba komai kun fahimta ko wa ta'ifatu min alladhina ma wato an yi atafi akan lamiri na taqumu anta wa jaza min ghairi ta'kidin lil fasl ba ce anta an taqumu anta ba uh, wa qiyam ta'ifatu min ashabihi kadhalika haka nan kuma jama'ar da sun ka tsayu tare da annabi sallallahu alaihi wasallama litasibi don koyi da shi minkum ko abin nan litta'sibihi min wato don su koyi koyi da su minhum man kana la yadri kam sallah daga cikin su akwai wanda ke sani wa abin nan yayi ta sallah cikin dare bai sani ba shin sa'a ya sallah rabin dare ko ya sallah sulusin dare ko rubu'i min al-laili wa kan baqi min ko mi yayi saura ga dare wa kana yaqumu al-laila kullahu wani ma in da rana ta fadi aka kama sallah har safiya ihtiyadan wato dan ihtiyadi kun gane ko faqamu hatan hatan tafa hat aqdamuhum sun ka tsaye suna wannan kusalla har abin nan kafafun sun kai abin nan sun ka kumbure sanatan shekara guda a katara fa khufifa anhu sai an ka rage musu qala Allah ta'ala wallahu yuqaddiru al-layla wan nahara Allah shi ke kaddarawa dare kuma shi ke kaddarawa abin nan eh, yini alima an sai ku da minkum marda wato Allah ya san daga cikin ku alima Allah ta Allah ya san ba ku iya lissafi dare don ba ku da agogan ne kuma ba ku iya sanin ko rabi yayi ko ku bai bai yi ba kun ko wato wanda yake an lazimta muku ku tsayi ciki illa bi qiyam jami'i sai kun yi duka wa zalika yashqu alaikum wannan na yi muku tsanani saboda haka fataba alaikum Allah ya komo da ku daga wannan raja'a bikum illa takhfi ya komo zuwa ga sauki fa qara'u ma tayassara min ku karanci abin da ya sauƙi na qur'ani fi salati cikin sallah bi an ta salluma tusallu ma shi ne ku yi sallah abin da ya sauƙaƙa fa nusukat taqdir ko bil bil ajza'i thalatha sai da an ka ce ku nisfahu wa thuluthahu wa abin nan wa wa wa wa rubahu wato an ka komo ila juz'in min al-layl ku yi sallah cikin kun fahimta ko wato wanda yake an lazimta muku ku tsayi ciki illa bi qiyam jami'i sai kun yi duka wa zalika yashqu alaikum wannan na yi muku tsanani saboda haka fataba alaikum Allah ya komo da ku daga wannan Raja bikum illa takhfi ya komo zuwa ga sauki fa qara'u ma tayassar ku karanci abin da ya sauki na qur'ani fi salati cikin sallah bi an tusallu ma tayassar shine ku yi sallah abin da ya saukaka fa nusukha taqdir ko bil eh, bil ajza'i thalatha sai da an kace nisfahu wa thuluthahu wa eh, abin nan wa wa wa wa rubu'ahu wato an ka komo ila juz'in min al ku yi sallah cikin juz'in dare wasa ya ce anna hadha al-juz'u nusikha ailan shi ma wannan juz'i ma an an rage an shahe shi bi wujubi salawatil khams da an ka kawo salloli biyar fal murad bil qira'ati as-salatu nafsa wato sallah kenan ita za a yi abin nan min itlaq al-juz'i ala al-kulli domin in kace a tsayu kama an ce sallah eh, ai ba ba ba dukan sallah a tsayi ba haka ne an ce ai karatu ba dukan sallah a karatu ba وهذه التربية في حق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأولين وأن رينو ga annabi kawai da shi da sahabbansa na farko kun gane ko kada saura su tafi ta kwana suna sallah kasa sallah asuba wa bihi qala al ulama da wannan ko malamai sun ka faɗa wa huwa zahiru kalam shafi shi ne abin nan bayyanan magana shafi fi risalati littafin sa da yake ma risala alima an sai kunu minkum marda Allah ya san za a samu masu rashin lafiya daga cikin ba su iya tsayi tun daga farkon dare har ƙarshe wa akharuna yadribuna fil ardi kuma wasu suna tafiya cikin ƙasa yusafiruna yabtaguna min fadla suna neman kyautar Allah suna zuwa fatauci yadlubuna min rizqi suna neman arzikin ubangiji bi tijarati wa gairiya su ta fatauci mai zuwa fatauci kuma yan ce tsaya sallah ina magana kuma wa akharuna yuqatiluna fi sabil wasu kuma suna tafiya suna yaki abin nan don tsare da kalmar ubangiji abin nan tsare addini wa kullu min al-firaq duk waɗannan dai daga nau'i uku masu zuwa fatauci da masu abin da masu rashin lafiya da masu zuwa yaƙi ya shuqqu alaihim yana tsanani gare su ma zuke ya shuqqu alaihim ma yana yana da waya gare su a ce kuma su kwana suna sallah khaffifa anhu an ka sauƙaƙa musu bi ƙiyami ma tayassar min su yi abin da ya sauƙaƙa walau bi na ko da a biyu an sami sauƙi kun gane ko fa ayati cikin wannan aya da mun ka ambata bayyana Allah ta'ala darajatul mujahidin Allah ya bayyana daraja masu zuwa jihadi wal muktasibina lil mali haka nan kuma abin nan masu fatauci su ma daraja ne kada za su ji daɗi wannan ko <laughs> abin nan lil mali halal ga dukiya wadda halal linafqatihi ala nafsihi don ya samu abinci mutum ya tayi fatauci don ya samu abinci kun ga wato daidai yake da mai jihadi har ma an gabatar da shi akan mai jihadi wa iyalihi da iyalinsa bil ihsani kun gane ko da kyautatawa mutum ya tafi yayi fatauci don ya ci da kansa ya ci da iyalinsa da kansa ya tsare wajibi har ya fi jihadi fa kana hadha dalilan ala anna kasbul mali wannan ya zan dalili na cewa tattalin dukiya bi manzilatil jihadi kamar jihadi yake li anna allaha jama'ahu ko eh, ma al jihad domin Allah ta rashi da jihadi fi sabilillahi Ka sun zan dai har ma an fifita shi don sai da an ka ambace shi akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah qala sallallahu alaihi wasallama ma min jalibin yajlibu ta'am ba mai fatauci wanda ke zuwa wata ƙasa ya sawo abinci min baladin ila balin daga wani gari zuwa ga wani gari ko ya ya sayar da shi da su irin yaumihi kuma ya sayar da yadda ake sayarwa ga garin ba cewa ake yi tilas ka sayar da adako da abin kamar yadda ya iske ana sayarwa shi ma ya sayar haka nan to bai yi haka nan ba illa kana manzilatu inda lahi manzilatu shada yana daidai da shada waɗanda sun ka ta yaƙi an kashe su eh? ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة النبي كرنتا وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيله كون سيدا أنك أنبتي ماسو وتوتين سنة أنك أنبتي ماسو زوا جهادي وقال ابن مسعود سنة ابن مسعود يتي أيما رجل جلب شيئا كون متون وندي سو وسكايا من مدينة دغواني غري min mada'in musulmi daga cikin garuruwan musulmi sabiran ya taho yana mai hankuri mu tasiban shi na mai neman lada da wannan aiki da yayi fa ba'ahu sannan ya sayar da abin nan bi sa'ir yawmihi da abin nan tsadarinin nan wata yadda ake sayarwa shine sa'iruhu kana lahu inda Allah manzilata shuhada yana da darajar shuhada in urin Allah wa qara sannan ya karanta wa akharuna yadribuna fil ardi kun gane to madalla eh garuruwan musulmi manyan garuruwa eh, in ya kasar ana ba abin nan kasan za su yi mai ba eh kasan za su yi mai saboda ka abin da zai so zai tsada eh amin eh wanda ya sauka daga ingila <laughs> to ثم بعد ذلك نسخ وجوب قيام ما تيسر بالصلوات الخمس bayan haka nan ba an ce ai ai ko da raka'a biyu ba shi ma an shafe shi da salloli biyar wal samara hukumun nadbi bi qawli ta'ala kuma wannan hukunci ya doge kun ga akwai an ce wanda ya karanta abin ayoyi biyu na karshen suratul baqara wato kafata ke yi faqara umma ta yasar min ku karanci abin da ya sauƙaƙa na qur'ani kama ta kaddama wa aqimu salata ku da sallah wadda akwarilla wa atu zakata ku bada zakata wadda akwarilla wa aqadu lillahi qallan hasana ku ba Allah rance rance mai sauki mai kyawu bi an tunfiqu ma su wal mawlud shine kuyi yi abin da yake ba farilla ba min alban na dukiya fi sabilil khairi qaradan hasana rance wanda mai kyawu an ibi kalbin da dadin rai kuyi yi da dadin rai wato ba dai don kushi ba wa ma tuqaddimu li anfusikum duk abinda kun ka gabatar don rayukan ku kun ka aje wajen Allah min khairin na alheri kun ka sadar da shi zuwa ga amfani gidanku ma khallaftum abinda kun ka bari wancan da kun ka gabatar yayi wanda kun ka aje saboda haka wato in kana da dukiya ka ka yi ta ciyarwa abin nan duk wanda ka ciyar ta Allah ce radda kan mutu wanda ka bari ka bar mu wasu kun gane ko ta zan ba ta ka ba Ah, dama dama ka karanta da ƴaƴanka to in suna ci kenan za su yi taima addu'a wa huwa lamiru faslin ko huwa khairun wa ma ba ko wa in yakun wa ma ba'dahu wa in yakun ma'rifata ma'rifatan yashbihuha kuma lamiru fasli huwa huwa afdalu huwa al-afdalu za a ce kenan wa ma wa ma tarakata huwa al-afdalu amma sai an ka ce huwa khairan khair din nan ko da yake ba ma'rifa bane amma kamar ma'rifa yake limtina'ihi min at-ta'rif domin ba a ce huwa al-khairu ba wa a'zama ajran kuma ya hid girma ga daraja wa sagafir la nemi Allah gafara kun gani wata duk yadda kai alheri dai duk yadda kai ibada to nemi Allah gafara domin ko da tunani eh, sai shaidan ya taho ya sa ma wani abu ya ce kai ni na zan wani abu na na yi kaza na yi kaza kun gane ko inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne mai rahama lil mu'minina ga mu'minai li anna al insana la ya khalusu ko la ya khalu min tabridin wato duk yadda mutum yayi ba ya saki bai tsira daga dan sakin da zai yi fadalaba min lutfi fadalaba min lutfi ta'ala an yastaghfiru saboda ka Allah ya nema daga cikin rahamar shi mutane su nemi abin na gafara fi jami'i ahwalin ga dukkan halayensu li yaghfira lakum don Allah shi gafarta muku amin lutfi ta'ala Allah ya nema saboda tausasa wa shi an yastaghfir an tastaghfiru ku ku nemi gafara fi jami'i ahwalikum ga dukkan halayen ku liya dan ya gafarta muku sura ta kare kun gane wata wannan ta tarbiyya ce sallar ta tarbiyya kenan eh eh sun kai sako nasu ne su ɗai Eh, sai yan dukiya ta haramce ya tsaje musu wannan tun eh, abin da ka sababa wato kana da kamisho to ci gaba amma in ta halacce ya bar musu ka gada ka karkace wannan su ɗaya suka karkace ba komi eh eh to an ce annabi sallallahu alaihi wasallama bai sauki qur'ani ga abin da ya kasa kwana uku ba wa qara'ahu lil usbu'i wa huwa akmalu li shahri ma wara'ahu tasahul to ci gaba <clears throat> suratul muddathir bismillahir to <laughs> an ce abin ka karanta qur'ani cikin mako guda Ah, har zuwa wata guda wato kullum ka karanta sumuni hizihi biyu amma idan mutum ya bari yana wata guda bai sauka ba to ya yi sake ah. to ci gaba بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر والرجز فهجر ولا تمنن ولا تمنن تستكثر وتآيو ينتا خمسين دا بيركو دا شدة abinda take karantarwa ta'limul akhlaqi lidda'i dai shi mai mai wa'azi wato waccan kamar ta tabbatar da annabci da koyon da horo kamin abin nan da exercise kenan to wannan ita kuma wato karantar da mai wa'azi al-munzir mai gargadi qabla an yashra'a fi da'awati gabanin ya fara ga kira ila Allah ta'ala wa kayfiyatu da'awati da yadda ya kamata a dora kun gane to yan izala ku saurari wannan <laughs> bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal muddathir ya kai wanda ya lullube annabi sallallahu alaihi wasallama asluhu mutadaffir sannan an kai idgamin ta cikin abin ya zam cikin dali ya zam muddathir inda nuzulil wahyi alai lokacin da wahayi ke saukowa gare shi sai ya ji tsoro ya lullube kum ka tashi min maljika daga wurin kwancinka wa utrikit tadassura ka bar lullubewa bi siyabi tuwahi abin ya wuce nan yanzu fa anzir kai gargadi ai ishtagil bil bil mansabi alladhi nasabaka Allah lahu ka shagala da daraja wadda Allah ya azama sarauta da anka baka ta wa'azi wa huwa al inzaru shine gargadi ai ko ai tahwif tsoratar da mutane bin nari da wuta illam yuminu wa rabbaka fakabbir sannan kuma ubangijinka kawai fakabbir ka girmama shi kun ga kenan gabatar da abin nan gabatar da maf'ulin bihi akan zai ya nuna kenan tahsisi eh, azim ko ka girmama shi an ishrakil mushriki na ga masu shirki wato kenan kai kokari ka sa mutane su bar shirki wata ya baka fada shirtu wayin ka tsarkake su anin najasa daga najasa au kasirha ko ka yi su gajeru ka ka dora jan kasa khilafa jaril arab ga wato ya saba mai da larabawa ke suke jan tuwahin su ko ya ladan takama kamar can da wato sai ka iske manyan mutane sai su dora jan riguna da abin nan yana tahiya tuwahi na jan kasa kun gane ko ai abin nan khuyala farra bima asabat ko ma asabat ha najasa da yawa kenan najasa za ta same shi in yana ja warrijza fahajur bayan haka nan kuma kazamta ka kaurace mata annabi ya fassara kazamta nan da gumaka ka kaurace musu fahajur ka kaurace musu ai dum ala hajrihi ka dawama akan kaurace mu abin nan gumaka wala tamnun tastakthir kuma aka ce ma annabi kada ka yi kyauta kana neman ƙari irin kyautar nan da ake ka bayar don a baka wani abu da yawa eh kaiwa kada kai kaiwa Mm. wato kamar za kana gidan wani mai arziki ka ɗabi ɗan wani abu ka kai masa don ya baka da yawa shine abin nan tastakathir wato ga annabi haram ne da rabi hal ai la tu'ti shay'an kada ka bada wani abu litar luba ka sada min don ka nemi abin da fi shi yawa wa hadha an-nahyu alladhi huwa at-tahrim wannan hani wanda yake haram ne khasun bi sallallahu alaihi wasallam annabi bai ba kowa komi don ka bashi da yawa haram ne gare shi shi haka nan إذ يحرم عليه أن يؤتي شيئا domin yana haramta ga annabi ya bada wani abu wa yanta zuri iwa da hushi nemi musanya لأنه مأمور بأجمل الأخلاق domin an umarce shi da halaye waɗanda sun kafi kyawo wa sharafil ada da ladubba waɗanda sun kai haka amma sauran mutane su yi haka nan makaruhi ne sannan kai kuma wanda an ka ba ba ya halatta ka karba ka sa aljihun ka yi shiru har in ba ka da abin bayarwa ka yi addu'a kun gane ko eh, karanci in ka in wani ya baka don ka bashi kai ya kai karakka za a ce to in yana nan mayar in ba in bashi nan kuma ai mai kima ka biya eh, don a bashi don ciniki ne Eh duk da haka ka ai ka san ya kawo ma ne don ka abin nan don ka bashi wani abu hmm. Wallahi rabbika fasbir kuma ka yi hankuri don ga ubangijin don ubangijin ka ya umarce ka yi al'awamir bisa ga abubuwan da ya yi umarni wannan wahi da hannun wanda ya yi hankuri duk abin da ya same ka na aikin ubangiji ka yi hankuri fa idza nuqira fa idza nuqira fin naqur فذلك يومئذ يوم عسير to fa idza nuqira fin naqur in ka yi abin nan busa cikin kaho wa yawma ko yawma idin rannan ranar da an kai busa cikin ƙaho wa buniya lil ilafati ila ghairi mutamakkin yawma idin ko ranan nan yawmun asir wannan yini yini ne mai tsanani wal amil fi idza ma dala alaihi al jumla ay ishtadda al amru ranar da an kai busa cikin ƙaho rannan al'amari yayi tsanani Allah ya sauƙaƙe alal kafirin ghairu yasir alal kafirin ghairu yasir shi wannan yini ba mai sauki bane ga kafirai fihi dilalatun annahu yasirun al mu'min ya nuna kenan ga mu'minai mai sauki ne an fi aslihi wato ga tsananin ga tsananin sa ga kafirai amma ga mu'minai mai sauki ne ذرني ومن خلقت وحيدا to sannan annabi ya Allah ya ce ma annabi zarni wa man khalaqat wahida ka barni da ni da wanda ni halitta shi na shi kadai wato kenan abin nan na halitta shi kadai amma yanzu ya samu ƴaƴa don ƴaƴan na an kai mai gargadi ya to kada ka ce ka fada shi da faɗa. kun gane ko wannan ne ma zo khalaqatu munfaridan bila ahli na yi shi ba da iyali wala malin bai da dukiya huwa kullu kafirin yugunihi Allah ko ba wai wancan ne na farko ba ko wani kafiri wanda yake Allah ya bashi wadata bil auladi da yaya wal mali da dukiya wal jahi da daraja fa tubtirhu ni'ma sai ni'man nan ta sa shi girman kai wa takabbaru anil imani shi girman kai shi bar imani kamar walid ibn al-mugira al-makhzumi da su da masu tafsirin farko suna cewa shi ɗaya ne a'a duk wanda an kawa irin wannan an kai mai wa'azi ya kito banni da shi faɗa masa in ka faɗa masa kai ka gama na aka aiki don wannan muna magana yadda koya wa mutane eh, abinan wa'azi to waje eh. eh. Malam ta mamduda na halitta shi kadai ba tare da kowa ba sannan Waje lahu Malam na sanya masa dukiya mamdudan wanda yake mai mai miƙaƙƙa wasi mai faɗi muttasilan ko Ah, wadda yake ta sadu wani bayan wani mina zar'i na shuka wadda da eh, abin nan dabbobi masu nono wata jarata da fatauci wabani na shuhuda ni ba shi ‘ya'ya masu yawa ashara ko abin da ya fi haka nan shuhudan kuma waɗanda yake kullun ya shadu da mahafil inda duk an ka kai taro in ba su zo ba taron bai cika ba wato wannan an ba su daraja wato zuma kuma ana sauraren shaidar su au majami majami'an nasi liwujatin ko ko suna halarta wuraren da mutane ke taruwa don abin nan um, halarta su don darajar su kun gane to wa mahattu lahu tamhida akwai um, uh, um, uh, you go now and take ba ne na shuhuda ko mun ka bashi ƴaƴa waɗanda yake manya ko ina abin halarta suke wa ma hattu lahu tamhida sanan ne shi mun kai mai shin hida shin hida wanda yake shi wasi'a wa sa'atu lahu fil aish ne riyala wata mai ga abinci wal umri da rai wal walda tamhida shin hida ga wannan musulunta to madalla hidawa wato ne tsawaita mai ga abincin sa da ransa da ƴaƴansa tamhidan shin hidawa ثم يطمع أن أزيد ثم يطمع أن أزيد bayan na yi masa wannan kyauta duka sai yana kwaɗan an azida in kara masa fa a ba an ya khala alil imani ya ki ya sadda kai don imani bi da ni talaban li ziyarati dan ulu don neman ƙarin ɗaukaka wari ba ɗaukaka fi qaumi kun kullum wanda yake bi abin nan ya ki yarda da imani ya bi abin da Allah ya ce gani yake kamar in ya imani ya sauka kenan wani ya yi sama da kansa kun gane ko to ci gaba Allah إنه كان لآياتنا عنيدا كلا wato ba zan ƙara masa ba kuma abin nan tun da bai gode ba zan ƙara masa ba innahu kana li ayatina anida shi ya zan mai tsaurin kai ga ayoyin mu mai tsaurin kai sa'urhiquhu sa'urhiquhu sannu abin nan zan cusa shi da ƙarfi ga wani wuri da ake ce eh, sa'uda wato wahala wadda yake kullun sama take yi mashaqqa min al'azabi wato wahala ta azaba tazdadu fi kulli yawmin su'uba kullun ƙara wahala take yi aw jabal min narin ko wani dutse ne na wuta yas'adu fihi wanda yake yana takawa gare su mai hawi sai ya fado badan yana hawa yana fadowa don a walakanta shi domin mai girman kai haka Allah ke walakanta shi إنه فكر إنه فكر وقدر إنه فكر وتشي يا تناني باين ديا أبنن يتفي يتنبيا أبنن النبي صلى الله عليه وسلم النبي يكرن تامي قرآني har ya ji tsoro ya rufe bakin annabi sai ya taho kuma mutanensa yana jin tsoron kuma ya ce ya saki sai ya ɗora tunani fakkara fi ma ya kula ya tunani ga abin da zai ce fil qur'ani allazi sami'ahu min annabi wanda ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam au gairihi ko ko waninsa wa kaddar fi nafsi dalika ya to ya fuskanci mutane gashi ya ji abinda a gaskiya amma yanzu kuma yana tsoron kada a ce kuma ya bi Muhammad sai ya dora tunanin me zai ce ya kaddara fa qutila kayfa qaddara kun ga inda mai imani ne sai ce kai na ji gaskiya mu ta kaga ya huta ya ji sauki kuma komai ya taho masa sai abin nan sai ya ki Ko faƙoci da kai faƙadar an kala'ane shi yadda ya ƙaddar cewa ga ya yi tunanin ya ɓata abin don ba tunanin gyara yake ba tunanin ɓatawa yake yi kamar yadda yake tunanin ɓatawa haka an kala'ane shi sun maƙoci da kai faƙaddar sun maƙoci da sannan an kala'ane shi kai faƙaddar yadda ya ƙaddara kullum tunaninsa ya ɓata haka nan ake la'anarsa. anasa thumma nazar thumma nazar sannan ya tunani fi wujuhi qawmi yayi dibi ga fuskokin mutane aw atba'i ko ko mabiyansa aw tafakkara fi ma yaqadu ko ko yana tunani ga abinda zai suka bihi da shi fi fil haqqin ga gaskiya a alqur'ani kullun yana nan yana tunanin mizance abin nan ثم عبس abasa wa وبصر da ya rasa ثم عبس ne gince fuska abu domin kenan hankali ya tashi gare wa basar ya ƙara gince huska za da fil qabli wal kuluhi wato bata ثم أدبر ثم أدبر واستكبر ثم أدبر عن الإيمان سنة يكود كيدك إيماني yabba da baya wasta ka bare girman ka ya takabbara an ittiba'i alhaqi gabin gaskiya awin nabi ko ko girman kai daga bin annabi فقال فقال إن هذا إلا سحر ma فقال سي يتي ga abin da annabi ya zo da shi yace in hadha illa kai komai ba dai komai bane sai sihiri wanda ake ruwaitowa maganganun mutane ne na sihiri suna ne yake zakwa yana yana gaya mana ba ga yana raba dan uba da da ba yana raba kaza da kaza kun ga abin nan kullum mai haɗa da addini shi ke watsa shi saboda haka kada kai faɗa da shi in ka fada da shi ka taimake shi kyale shi ya ta yi domin inda duk ya faɗi aibi to sai mutane sun to su gani haka ne in kai ya bi mutum sai ya ce a ah, kila wani abu ya bashi ba mai damuwa amma in ka zage shi sai an ta an gano <laughs> eh, eh. to <laughs> to ci illa qaulul bashar in illa qaulul bashar kai wannan ba komai bane magana dai mutun shi ya kakata kama qalu yadda sun kace inna ma yu'allimuhu bashar wani mutun ke karantar da shi aw yaquluna munasiban lil hali ko wato abin yana dibin halayen mutane yana karkatar da magana sa’uslihi saqar to shi mai wannan aiki Allah ya ce sa'uslihi saqar zan shigar da shi cikin wuta mai tsananin kuna ma adraka ma Wa ma adraka ma saqar ka san shi abin da saqar din nan ka san yadda take wato dan ma al'amarinta to in baka san yadda take ba saurari yadda take la tubki in ta kama cin jikin mutum ba ta rage komi wala ta ba ta barin nama ba ta barin kashi ba ta barin jijiya illa ahlaka ruha sai ta halaka shi sun mai uru kama kana kuma wa cutar abin eh, inda ta ci ya mutu ya huta da ta gama cinsa kuma sai ya komo yadda yake ta koma ci لواحة لواحة للبشر لواحة ما يقنن قونا للبشر قفات الجكي مهرقة لظاهر الجلد يكون قاعد بين بشر kusan nan ne raɗaɗi yake domin in an wuce fatar jiki ko an taɓa ka ba ka ji ciwo nan ne an ka sa don wani abu ya taɓa nan da ka ji fahimta ko wata hikima ta Allah عليها تسعة عشر alaiha ashar ita wutan nan da za a sa shi sannan akwai mala'iku goma sha tara masu tsaranta ay malakan kuma khazantu su ne masu tsaranta to